me nake gani ne ba lafiya jikin ne dai wallahi jiki yaƙi to ina kika je wani asibiti muka je asibitin da na je da layi yayi yawa sai na dauke shi muka je wani na kuɗi wallahi da suka gaya mun kuɗin sai da na kusa zubewa ni ma ga asibiti nan nan nan nan nan titin zurot ga asibiti nan da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bude mana asibitin yara ga ƙwararrun likitoci a duba yaro akan ciwo a bashi magani me kake asibitin uh, kuɗi da dai har Allah ya sa ka zo ka sanar da ni cewa wannan asibiti na zurot asibitin yara ne kuma akwai likitoci ƙwararru ni wallahi karfi na ji a jikina gani nake kamar ma ya tashi kawai kuma ba wani abu kake ƙara gaya mun ba yanzu gaya mun kake shekara ta 2019 ƙuri'a ta ta baba ganduje ce kama min shi mu ɗauki mun samu tafi asibiti